أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بلائم الصلاتين على الرسول ومن والاه أما بعد يولا هدي إشرين 28 الثاني هجران Thani hijira حدود تلاتين لبوكي بوكي watan biyu 2016 za كراتو نا إشرين لأوكو a cikin wannan littafi na tawhinul warakat a satin da gabata bayan an kare magana akan yakin da aka yi na abin da ya shafi na kwato sati biyu da suka gabata aka dan taɓo shi a satin can cewa walamma ɗarar da Allah sultana gobir waje shahu Ban haka kuma aka shigo magana ta yakin da aka yi na tsuntsuwa to yanzu kuma ana magana ne akan yakin da suka yi a nan garin Kebbi. wanda a nan sabon gari a cikin zamfara shi muhammadu bello ya yi wurin katsina har zuwa alƙalawa. a lokacin amma shi ko shehu abdullahi shi ko yayo a nan wajajen kebe to hamma muhammadu bello ya faɗa a wani gari da suka ce ana ce mai goda wannan sha uku ga watan muharram suka ci wannan garin shi ko wannan muhammad eh, eh, shehu abdullahi shi ko sha biyu ga watan muharram ranar asibit suka bude birnin kebbi su ko can ranar lahadi sha uku ga watan muharram suka bude wannan gari din a cikin gobir to wannan shine muhammadu bello ya ce kwana guda tsakaninmu da su mun ci wannan sun ci wannan gari a yau na Kebbi muku muka ci wannan gari a yau ranar lahadi shi ne za mu tashi ma shahi na sittin da uku shedara ta uku ce wafi tsanaini ma ashirin muharrami fathuna abimal husuni husna fodin lazi gawa san mafarra zahirata بفرسانه ذات الشمال على الصوى فغادر في ذا الحسن مالا كأنه لقارون لم يأخذ بزاد إلى الكوى shine ke cewa wa fathuna cinmu budewanmu azimal husuni babban birane to amma kamin haka wasu abubuwa da za mu lura da su a wancan yaƙi da aka yi na tsuntsuwa yaƙi ne da aka gamu da kashin asharafun nasi cikin mutanen mujaddadin addini an kashe mutum manya-manya ma sun kai dubu biyu mahar da takawai dari biyu daga cikinsu akwai al'imamu sa'ad wanda a rike da tuta wanda ake ce masa adari can an sa sa'ada ne sa'adare yake haka kuma daga ciki mun yi magana cewa shehu ya hasala da bai taɓa yin irin ta ba adiba raudun jinani na waziru gidado za a ga wannan magana to daga cikin abin da za a lura da shi shine a lokacin na shehu ya shiga halwa tun daga arrabi'ul awwal min arrabi'il ila arrabi'il awwali shekara ɗai a nan wannan wurin yana na har yanzu wannan alama inda ya shiga halwa ta shekara guda a nan ne sai da ya mulkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da ma'aike ce mai ana amama makalanta billu ni ina gaba gare ka har abada ba za ku bace ba ku su shehu to duk dai wannan waka shi shehu abdullahi ya yi ta ne hanya ta dawowa da can kebe zuwa zamfara a sabon gari kuma wani ikon Allah kwanan nan arba'in da wani abu suka yi wurin yakin ko da suka zo kuma su Muhammadu Bello sun dawo da wajejen alƙalawa don katsina sun ka fara sannan suka ta alkala suka dawo ɗaya rana to shine ce wa fathu na cin mu azumar husuni babban birane husnu hodi ba kodi ba bayani na nan zuwa birnin hodi allazi gawa wanda ya ɓace ya halaka to cin mu ga wannan gari ya kasance fitnaini ma ashirin muharrami sha biyu ga watan muharram Rana asibit a lokacin munkaci wannan gari na fudi'i wanda hijirarsu ta yi shekara guda da kuma kusan wata biyu amma mu baya a da aka wa mu mujaddidi yanzu ta cika shekara guda domin ga watan rabi'ul awwal eh, ga watan muharram bayan ai wata biyu da hijira goma ga watan zulqa'ida ga watan muharram ne aka wa mujaddidi baya? bayan haka safar rabi'ul awwal rabi'ul awwal aka yi yakin kwato kaga yanzu wata goma da yakin kwato kenan sannan kuma suka ci wannan gari na kyabi ashe wata goma a tsakaninsu to nan ya ce mislu fodi birnin fodi shi hodi din nan shi ne sarkin kabe ana ce masa muhammadun musulaimana wanda dan uwan usmanu masa danwa da dan suke wanda shi usmanu masa a Masaba a har yanzu akwai garin da ake ce a masaba a can garin kebe to daga cikin abin lura shehu abdullahi ya ce wata rana mun yi magana da mujaddidi baka da baka da ni magana da shi ya ce wannan fodi din Muhammadu sulaimana abacce mai fodi a cire fadin nan a canza mai suna ashe ana canza mutum suna saboda wata fanɗarewa da yi kama ai abu jahali ai abul ne aka ce mai ma'aiki sallallahu wasallam canza mai suna ce abu jahalin dai ma'ana ameshe shi maimakon ma'abucin hikima ameshe meshe shi ma'abuci jahilci shine abu jahali wanda sunansa na asali amrun hishamin to mujaddidi yace shehu abdullahi ce mujaddid ya ce a cire fadin na maimakon fodi ya ce don kai ya kama da sunan mahaifinmu muhammadu fodiyo domin sunan daga cikin manuwar sabancin alfaƙihu yana da sunan fa'ida min alfa'idati min afada yufidu mustafid sannan kuma ka a shi da sunan ha'u shine hodi ka a ce masa fodi da fa ka a ce masa hodi da hababba ya ce saboda minal huda daga shari'a ne shi kuma ba shirye ba ne ko kuma gudun kai ya yi kama da sunan annabi hudu alaihi salam ko kuma gudun kai ya yi kama da suna na annabi muhammad sallallahu alaihi sallama ne alhadi ko kuma sunan allah na alhadi to kaga ya hana a kire shi da fodi ko hodi yace sai dai ɗayan biyu ko dai a kire shi hodi hodi shine a sa digo ga ha'udin nan shi ko ya samu min khada wa hawada yuqalu hawada rajulu ai sara musri'an mutun yayi gaugawa farra wa zahaba bi lasti idanin wala tawdi'in kama waka alahu kamar ya tafi a wani gari ne a wani wurin ba ban kwana ba neman izini kamar yadda haka ya faru da shi hodadin ya ce ko kuma a'a a ce masa hodi hodi ha umara digo min hada ya hidu ta hawudan daidai da zancen Allah innal ladina yuhaduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubitan ladina min qablihim yace a ce mai haka li'annahu minhum domin yana cikin su ko shi ya kauce ma bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ana ce masa hodi dan tarana hodi dan tarana haka aka ce masa don haka sai a lura ashe suna ne gida hudu ne akwai fodi akwai hudi to duk mujaddidi ya ce ka a ce mai haka akwai hudi akwai hudi to shi suna dai don haka babban abin lura muhammadu bello ya faɗa zaman mu a sokoto wasu kwanaki da suka yi a sokoto mujaddidi ya umarni a canza suna guda uku daga ciki na hode na ciki da wani da ake ce hamidu a ce shi hamidu shi ne za mu cin masa fa hamidu hamidun la ta turkuhu za mu cimma wannan maimakon hamidu suna a sallar sai aka sai mai sai hamidu ce wani ne mutumin adar suna na uku mujaddid ya ce maimakon ana kiran sokoto da sin to ya ce a cire mata sin din nan domin alamu ne na shuba ta iya kawo hujja game da abinda aka tunkare ta akai akwai alamu na kasawa a cikin sunanta na sokoto kamar silently take haka shi yake ka a sake cewa sokoto sai dai a sa dai sokoto ko sokoto a karawa kenan mai kwankwasa duk wanda ya zo a cikinta to ɗan suna guda uku kenan kamar da bayani zai zo to ashe ba abin mamaki bane mutum ya kauce a canza mishi suna kuma wannan bayan sun ci raba wanda ita raba gari ne wanda ya tsananta gare su kwarai ya ce kamar irin tsanantar augi akwai ta local government da ake ce ma augi a cikin kebe akwai kuma mungadi duk a cikin kebe ne to suna daga cikin garuruwan da suka wuya ta gaci ga su mujaddidin addini to wannan hode din hode kudaru kabawa shine kudaru na kabawa farra ya tsere hiratan ga zanen rana samma a can cikin kebe bifur sanihi tare da barajin ne mahayan doki ne kuma ya tsere za ta shimali sai bi gehen hauli gehen arewa shine wajajen kan giwa ita ake ce ma arewa yange kan giwa alasuwa bisa ga tsakar kwane yayi ta tafiya har ya kai wurin da ake ce ma augi wad mun ka fada augi local government har ya kai a can to da ya sa akwai da ake ce ma Uthmanu Masa to dan aminsa ne dan wara dan kane suke sai aka aza matsayin ko shi dan sarkin kabe ne sai aka azashi shi ko shi matsayin sarkin kabe a madadin hodi din nan dan uwansa hodi domin yana cikin masu tunkara hodi din ba su yarda da al'amarin hodi ba kuma shi hodi duk yakin da aka wasu mujaddidi da taimakonsa shi hodi din to shine ne gada musulunta gara ya tsere ya ku tafi a cikin tsakwarkwani cikin tsananin rana muhammadu bello ya ce wallahi he da dubu suka mutu saboda kishirwa na mutane ne ya fi haka bisa ga su musulunta hiyar da dubu ma to anan ne kuma fagada sai yabban malam wata irin dukiya fi dalhisni cikin wannan birnin kebe din wannan dukiya ka annahu li qaruna ka ce dukiya qaruna ta muhammadu bello ce aka samu ganima azima lam yuguna mithluha ba a taba samun ganima irin ta ba lam yakhud bizadin duk da guzuri bai rika ba ilal qiwa zuwa ga dazuzzuka alqiwa ne to saboda lalura waka aka ce alqiwa walaula haku shar'i ba don tarkuna na shari'a ba a wata nusa walaula baku shar'i ba don tarku tarku ku shabaka na shari'a ba sun masalasilu sannan sarƙoƙan almuruwa ta mutunci allazi kullu ma nawa abinda kowane ya nihi yi musu lasta gana wallahi da ya wadatu da ya aikata shi gare su to amma ga tare da mun samu dama babba su ma sunan jaishuna rundunanmu su ma dama lugaci ce ta ismin to su ma jaishuna sunan rundunanmu ma'ana an sanya mu rundunanmu jaishul futuhi runduna ta cin garuruwa fa kulluna kowannen mu hawa ma hawa ya tara ba ni da abin da ya tara ba min hatil gana'imi na cin cin garuruwa na ganimomin da aka yi walaisa na amrun ba wani al'amari yusi'u da ke bakanta kulubana a wata nusha yuhimmu da ke sa damuwa kulubana min addini bangaren addini domin mun samu nasara an kashe kahirai an raunar da kahirci wa duniya bangaren duniya ba wani abu da ke bakanta mu da an samu ganima siwa wa hashatin nawa sai kewa ta nisanta domin a lokacin su mujaddidi suna sabon gari a nan cikin zamfara a nan wajajen bakura sannan daga cikin abin da ke bata mana rai abin da muke damuwa faƙadi ahibba'in akwai rashin masoya kiramin manya-manya ta taba'u da sun ka bi juna wani bayan wani suka yi rasuwa. to sun bi juna ne lijannati adanin a aljannoni na tattali to na an ce ta akidu madahi ne bi ma ya shi domin ai shahada ba abu ce ta ba amma kuma sai ya kawo ta kamar siga ta cewa ransu ya baci to shi ake ce mata akidul madahi bi ma yushbihu dhamma sannan mun wuce ta akidul dhammi bi ma yushbihu madaha can fa an qazahu min al maut al mutahi ta'alluquhu ala arfil jawadi fi kirare a kirare wanda a cikin gwaron yana ita kirare wa tsuntsuwa da kuma tsuntsuwa wadda a ita kirare an kashe musu mutum ya kai dubu a kirare ko zuwa can zai ga kaburukansu gashi nan an shaya kabari wuri biyu mai yawa ga rere an zuba haka nan ga wani wuri da bai kai wancan ba kuma duk can tuli can sama din nan wurin duwatsu gaba ɗaya duk kaburukansu ne wanda a kirare akwai ta karama wacce an ce dura alhamis za ka ga wurin na haske inda aka kashe wurin mutum dubu a wurin amma a tsuntsoshi ku wata karama da tabbayana a wurin ita tsuntsuwa mil biyu da alƙalawa an ce mutanen wurin idan damana ta yi idan suna noma to nomansu zai kawo har wajajen cikin ƙabarurrukan shuhada'u Wataƙila don rashin sani ne ko kuma rayuwa da son dukiya to aka ce wani ikon Allah duk da mana sai a yi ruwa ruwan saman da za su tare daidai kabururukan shuhada ɗin kaga ba dama a yi noma cikin me cikin ruwa to inda mana ta wuce daidai bukatar noma ta ƙare sai ruwan su jaye ga kabururukan nan to wannan wata karama ce da aka wa 'yan nan kabururuka to fi kirare a kirare nan kirare aka ce muhammadu bello wani irin yaƙi ba ƙaramin yaƙi ba an ce saboda bugun kahirai sai da an ka sa hannu ne an ka bambare takobi amirul muhammadu bello saboda daɗi wanda ya rike takobi ta gama da Allah rahmatihi wa tsuntsuwa da tsuntsuwa mata ma ta zakartul imamu duk sa'ad da na cina al-imamu muhammadu sambo shine alƙalin alƙallai wanda babban mutum ne kwarai a cikin wannan tafiya shine garan da kadi na mujaddidin addini sannan an ce wata rana shehu jibrilu mallamin su mujaddidin addini yana karanta suwa sai ya ja wani hadisi sai ce bukhari yake sai dai shi muhammadu sambo harka abinka da ilimi sai ce a hadisin nan ba cikin buhari yake ba lalle cikin abu dawud suke a aka yi mamaki ta ma a shehu jibril ya ce lalle tabbas a cikin abu dawud kamar da muhammadu sambu ya faɗa to a nan ne sai ya tambaye shi aka yi haka ya ce tabbas wallahi lokacin da ka faɗa gaba ɗaya duya rayuwata ta yawata cikin buhari ban ga inda hadisin nan yake ba to kaga manyan mutane ashe ba a nuna musu sanin qur'ani ko hadisi to waɗanga almajiran mujaddidi bale mujaddidin gaba ɗaya to shine ce duk sa'ada na tuna al'imamu a cikin waɗanda suka yi shahada a tsuntsuwa wa hizbahu da jama'a so suka ce kuma al'imamu sa'adu domin shine shine lokacin kwamandan yaƙi na tsuntsuwa buhurin wasu irin gulabe minar da wani rashin lafiya na damuwa ta mawaje sai su yi wata irin gangafi kalbi a zuciyata sai in ji wata irin damuwa to nan zai jiyo ma wayancan yace fa in idan sarra gobir wata warike zaka fa in idan zaka wancan kashin da aka yi muna ko kuma fa in idan zakal qitalu dama nusa biyu ce fa in idan zaka wancanin ka kashin da aka yi muna sarra ya faranta ran gobir gobirawa wata warike da azbinawa sun ji daɗi to ai wal qitalu shi da ma yaƙi sijalin jan wasake ne wata rana ka ja wata rana ya jaye ka haka yaƙi ke. to ko kuma maimakon zaka wal qitalu zalikal qitalu fa in idan zalikal qitalu wancan yaƙi sarra ya faranta rangobir wata sun ga sun ɗiba cikin mu ƙwarai to ai shi yaƙi sijalin jan wasaki ne amma laisa marji'una sawa makoman mu ba dai take ba sai tafsili faman qatalahum duk wanda aka kashe musu ah, duk wanda aka sanshin su a cikin mu ko kuma faman qataluhum duk wanda suka yaƙe su cikin mu nusa biyu ce to faman qatalahum duk wanda sun ka kashe muna to fi eh, duk wanda aka sanshin su waɗanda an haka kashe musu to da'iman koyaushe fi jahannama yana wutar jahannama iyazan billah don haka su suna wutar jahannama wa man fi jinanin huldi shi ko wanda a cikin aljannoni na dawwama laisu alaftiwa ba su daidai don haka mu a cikin aljanna nasu cikin jahannama sannan kasu nan da irin kirare da tsuntsuwa sun ɗiba a cikin wurin mutum dubu uku kenan can alwasa kuma da zamu zo mutum dubu guda to wa ma'aza tare da haka abubuwan da suka aifa kam da yawa akwai wani ne na nan bikon ne a kwanni matankari da matankari a Nijar mu muka ci su da yaki wa gurdam da gurdam a nan kwato cikin gudu waɗan geza ba waɗan geda ba waɗan geza ya hi dacewar ganusa shi ɗan geza ko shi akwai ɗan geda na raba akwai ɗan gezo na nan tuddin cikin gudu to shi aka nufi na wayama da ayama wadda rabin yini ga maliba mun gabata ayama a cikin tangaza litaguwa har zuwa taguwa duk a cikin gudu to da yawa wanga yinin muka ci su da yaƙi dama an yi bayani a can zai gama da wasu garuruwa na cikin alƙalawa da suka ci can daga cikin abin da ce sun maraja ana ba'a da shaharai ne إلى بلاد غوبر ففتحنا بلادا فيها سياتي ذكرها إن شاء الله في قصيدة جيش الفتوح يا فدي هكاكو to shine yanzu zai lissafa su warima da rima jami'a alhali baki ɗaya rima tana da yawa kagara na ciki shinaka na ciki gwaran yana cikin rima sun sannan ƙumburmi ƙumburmi duk dai gwaran ne ba da bayan rima duk mun ci su da yaƙi wa ɓore da ɓore sabon birni ko sun ci a cikin gwaranya duk dai duk can na dai bihi anan ne ne zaƙo suka ɗanɗana duruban uka mina ta wani halaka ga hannunmu jeshi jumu'ina bataliyar mu fasara ya tafi da alƙalawa har zuwa alƙalawa ku suka kewaye bihi da alƙalawa harbu wannan yaƙin nazza'atu shawa mai yawan kulhi ta goshi na kalla inna halaga nazza'atan lishawa falasta tara ba ka ganin kowa illa mugiban cikin suhaci wanda an ka husata ya yi gini ginin da rai wa kan da wanda ya kwashi takaicinsa kawa ya yi lalas ga gairahu waninsa ya yi sakiya ga wani annas isahamin bayan an cire kibiya da ta soke shi auktawa ko ya bude mai sakiya saboda sai an soke shi ko dai yana sakiya ga wani ko anai mai fa wallahi na rantse da maka da Allah ni shehu Abdullahi yadda muka yi musu shiri laula khandaqun wallahi ba don kurkudu ba shine tamakhara amikon mai zurhi da sun kai shine babban rame da ke kewaye gari wallahi ba don wannan ramen da suka yi ba ga alƙalawa wa mumarradun da gina mai sulbi da wilun doguwar gina lafin wani shirin murattabun ne shi amiku ya koma makandakun da wilun ya koma mumarradun can wa mumarradun min kamar cikin suratu saba'in Lasta halu wallahi da mun meshe su habal kuwa ƙurar taga ƙurar taga da don mun sheke su mun kare su tun nan to gina ta cece su ta kuma gina tana da sulbi tana da tsawo sannan ga ramin da suka yake kewaye gari sannan an ce garin kara shi suka yi kware allah ɗaya san mutanen da a ciki birnin babba na kware kamin su muhammadu bello su rushe shi a koma sabon garin alƙalawa rahalna ilaihim domin mun tahin musu bil iyali ha iyalin wannan ya halatta mutum ya da iyalinsa kamar gazatul muraisi'i annabi sallallahu alaihi tare da Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha har karshen ta aka samu nasara kwarai musulmi ko guda ba a kashe ba su ka hare ba su kashe ba sai wani kawai wani musulmi ya sa mai ya halbe shi da kibiya by mistake haka a cikin musulmi yan uwansu shi dai an haka shi cikin musulmi aka samu nasara su wannan suka ji ciwo kwarai su dan ubayyu to anan ne kazahi ga Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha to shine aka saukar da aya goma sha shidda a cikin suratul nuri da aya ta goma har taurin ishirin ana kare aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha duk wanda bai tuwo ba cikin sayan musulunta to ko yanzu duk wanda ya taba aisha zai ga sakamako ne radiyallahu anha rahanna ilaihim bil iyali mun tahi musu da iyali wa malina da mu duk gaba ɗai hasarnahumu mun sa musu takunkumu shaharan tsawon wata guda alhiwa bukkokinmu bi mu suna nan bakin ƙoho su jiran ɗaya muke su hito sun ka hitowa ko sai dai na gehe gehe an ka abin nan walam yabka baitun ba wani gida da ya rage bai na rima tsakanin rima nan cikin gwaran yau tsakanin kagare shi na kada gwaranyo wa hisnihim da birnin su na alƙalawa dan tsakanin nan wa mazum da mazu mazu mazum wa mazuzi da mazuzi tsakanin gwaranyo da sabon birni ma hawa wanda bai wahinta ba li zaka saboda yakin mu duk gaba mun cince su dama su ne tangalin su duk yaƙin da aka kai su ke tare wajajen gwaranyo ɗin nan to gaba mun cince su har mun isa ga birnin sai zan wannan gina da wannan rami ya hana mu buɗe birnin a lokacin Fa khallu lana aqwatahum sun ban muna abincocin su wa biladahum da garuruwan su matsayin ganima wa nahanu mu hiwa umuna zazzani baina zirwa wa dan ruwa tsakanin zirwa da dan ruwa shi zirwa da dan ruwa a cikin goran ya suke a wata nusa cikin fakul mai suri maimakon wa dan ruwa wa yan ruwa a duk dai a cikin abin nan wasu suka ce kuma nan a hamma ali kware kusa ga university amma da wancan gaskiya ya yi karhi cewa waccan dan ruwa din da a can cikin gwaranyo to wayoma da yake yakin wagga wakar ta tara ya kuka da yawa sai ce wayoma ina tuna wani yinin a tauna da suka zo muna da don su yaƙe mu a nan bangaren duk dai cikin sakkwato wajajen hanyar abin nan tambuwal fa'adabaru sun taho don su yaƙe mu amma ikon Allah fa'adabaru suka ba da baya nuqattiluhum muna ta yayyaka su ah, muna ta kashkashe su shi an nuqattiluhum qattala yuqattilu an to da tadifi bai ce na qataluhum ba nuqattiluhum muna ta kakkashe su kuma yakin ya soma min daga tudun masu masu can salatatu kwandale ma masu wa kwalkwalo to masu cikin tambuwal ne daga tuli na masu lidambawa har zuwa ga dambuwa a cikin garin yago ko na akwai dambuwa cikin dangishu ne wurin mami market ko kofar welcome to sokoto din na akwai dambuwa to ba ita ba waccan dambuwa ta yago sannan wa kan maratan da yawa wani lokaci ja'u suka zo bayatan alhali muna kwana da daddare amma da suka zo muna fa aqsha duk suka tarwace gaba ɗaya wa ma fihim cikin su babu man wanda suke da wayar dogara ga soba jihar sahibihi aboki ne kowa ta kai ne shi kai wa ukhra kai akwai ma wani lokaci a cikin kabi a tauni sun zo min fihi a wani wuri wanda khamisu khamsatin ni ya din mutum biyar mu biyar kawai sun ka kawo mana hari daga mu su amma da ikon Allah fa wallo suka tsere suka bada baya jam'uhum taron su wa ma nala bai samu allazi na abin da ya nihi ba ko kuma wa ma nalu ba su samu allazi abin da jam'uhum taron su na waye nihi ba nisfa biyu ce akwai wa ma nala akwai wa ma nalu wa dauran wasu wani lokaci a to sun zo jam'an da taro wa hiya wani lokaci tawazza'u sun kakkasu daban-daban bi sharqin wa garbin gabas jamma ko ina sun hito muna sun sannan Allah zai gawa duk wanda ya cikin cikinsu ya bace haba ya tabe bai samu abin da ya so ba wa ma sa'atan kai ba wani awa guda ba wata sa'a illawa ce yasukhu sama'una sama'una kunnuwanmu suna sauraren surahan ina harguwa za ta hito ta yaki? ko kuma illawa ce ya sama'una surahun cikin fagul mai suri ma'ana kuwa tana tosa kunnuwanmu saboda illa mace surahun sai zan fa'ili maimakon maƙuli kuwa ya suku yana sama'a na kunnuwanmu saboda yakin da suke kawo muna amma fanal kahun mu haɗu da su sira'an gaugawa lattawa ba nauyin jiki to muna bisa game wani hannu mu lokacin eh, mun kasance lokacin ala kulli jarda'in ko ala kulli jarda'a bisa ga dukkan doki mai askakken gashi don shi doki in yana da yawan gashi ba dan asali bane an yi son marar gashi da yawa sannan wa ajara da mai gajeren bundi ba a son doki wanda har bundi ne yana ja ga ƙasa to ba dan asali bane. ne marken doki shi ashaizan ma'ana dogon doki doki ne da aka siffantawa dandadin nan tarahu kana gani ne ka safra iljaradi kamar ɗorowan hwara shine zankalalo izastawa in ya miƙe yadda daidaita yadda miƙe wannan da doki kai ya wata miƙa haka to wanga doki kadi ita da ya fi al'adanci gara ta subahi kai hare-hare na subahin mu gera ta sauha wadda an Allah ya rance da su da wa kai din nan wal adiya ta haddi haddai mu gera ta sauha to anan an ce yayi batun sun saba kai hare-hare na subahin to mi an fa'ida kai hari da subahin da daidai don a saurara a ji su Cin wurin kahiran ba a ji kiran sallah ba in an ji kiran sallah ba za a kai hari ba don musulmi guda kawai ma to shi a hikimar a bari sai da su bayan a kai hari abu na biyu a lokacin sun yi nishadi kwakwalwarsu ta wanke dawakansu kuma sun yi nishaɗi wannan lokaci sannan kuma yini ya yi tsawo saboda da su bayan zuwa azur kaga akwai dan tsawo bisa ga tsakanin azur zuwa la'asar ko tsakanin la'asar zuwa magariba kuma ido na ganin ido to ya al'adanci ya saba kai hare-haren su bahin kai dokin yadda suke baban za suke ba ta kaluwa har kana zaton ma ɗara filhawa ya tashi cikin sararin sama yana tafiya cikin waiza idan ma jara in yana gudu foka ruba bisa ga dagogga bisa ga tudu ma kamar dai kaga ko mota ta yi gudu da za ka kamar taya tana dagawa to haka dokin shike kamar yana share kasa saboda gudun da a nan. dama daga cikin abubuwan da ya ce zai faɗa akwai alfahar shine tinka hoto wanga yana ciki yana bugun gaba da doki ne falan mara auna kai lokacin da dai ga mutane suka ga mu lana mullu ba mu gajiya da jihada na yakin mu ba mu gajiya da jihadi bi katilin ba mu gajiya da kashin da ake yi wa asirin da kamu jilluhum dukkan su mahi yawancin su hafa kowanne ji tsoro far'awa ya kwatsu dole nan sun ga ba mu gajiya mu fa da haka faru suka tsere ilal buldani zuwa ga garuruwan su shatta daban-daban babu mai kama hannu wani wajen uhum taron su bawa yayi koyi bijan iunasin da taron mutane kana wanda ya kasance shi taron fi saba'in na saba'awa musa ta ɗai ko kuma wajen uhum taron su ya kasance sawa ya zauna maimakon bawa ya zauna wajen uhum taron su bi jami'u nasin yayi kama da taron mutane kana wanda shi taron ya kasance sawa fi saba'in ya zamni a saba'u su saba'u su jama'a ne wa'inda Allah wa ni'ima amma karshen ta suka butulce mu wannan ni'ima sai Allah ya daidai da su wanda a cikin suratu saba'i zancen Allah cikin ayoyi biyar laƙad kana li saba'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin usman kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur har dai zuwa zancen Allah faqalu rabbana ba'id baina asfarina فظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآت لقوم صبار shakur. wanda dama shine asalin dai su saba'awan ga da aka tarwace su har suka taho a wani wuri hadde karshen ta dai suka zan hadde zuwa kanta hadde suka zan su ne ina jin mun gawa ta bayani a can horko horko asalin kabawa da asalin zamfara su ya yi kama da saba'awa saboda sun tarwace falillahi hamdun godiya ta tabbata ga Allah awwalan thumma akhiran horko da ƙarshe faƙada tamma na ni haƙiƙa tsarin waƙa ta ya ni shehu abdullahi wa hawa alhali shi wannan waƙa halin girgije ne limarawa duk wanda ya kishiwa yana son ya san tarihin su mujaddidin addini to da ya karanta ga waƙa zai ga abubuwan da muka yi a ciki to shi ce wa ƙauli zance na yanzu zai fassara lugogin wannan waƙa ina jin kira za a yi ko? ai kira sai mu isma yanzu zai fassara lugogin da muka samu a cikin wannan waka din makauli cewar da ne akhi la'a maf'ulu ne na tazakkartu can tazakkartu sai shedara ta biyu ce akhi la'a aina da nusfa akhi laya waljawa alhuznu damuwa warrewa shi ko arrewa kalil ma'i wurin da ake tsare ruwa alkafiri masu yawa ulmurwi wanda suna kwadda mutane shine kamar wani dan karamin dam haka وفي نسخة مع شبع ربا شان وأفراسنا في الفتح منكم والإزب والربا مع شبع ربا to shine tare da ƙoshi da uh, lahiya da kuma ba wata matsala da a gare mu mun ƙoshi kuma mun kwasu shi koshi abinci kwasuwa ruwa to shi amma a shiba'in ruwa za ka ce shabi'itu na ƙoshi da abinci rawitu na kwasu da ruwa to fa ko hina idin khabaru anna can ya ce bi anni wa danda ma alin wa jam'ina wa fasna fil fathi wal izzi war riwa to labari ne na anna to shi riwa jam'u rayyan jam'i ne na abin da ya shahidi masu ɗiba kishirwa wa huwa shi fil asli ga asali mamdudun yana da hamza shine asali ne riwa'u riwa'u to saboda waka sai aka aka mesai riwa wa khawa bi ma'ana khala abu ya wahinta haka wa qawli fil mawafihi iktifa ciki ne akwai iktifa'i ba isa karshen kalma ba ani al mawami dazuzzuka kan muka misali suleja da abuja ko suleiman jatau abubakar jatau wanzawa in ma ya tattaru ni guda wasuwa magali da abin ya kauri ta faɗa ɗaukaka min al'arda daga kasa shine tsakwarkwani tudanni haka walƙiwa bi kasril kafi ki wal maddi kuma ana madda madda shine abinda an madda alƙiwa'u to kafrul ardi shine hakon ƙasa amma wa kasuri mai kasuri ba a ce alƙiwa'u ba aka mai sai alƙiwa lil saboda ma'aunin waka don da an ce alƙiwa'u waƙar takari wadda wa shi ko bil kasurin da kasari a ce addawa a yi kasari ba a yi madda ba a ce addawa ba almarar lurashin lafiya wa amma bil maddi amma bil maddi a ce mi eh shi ne mamdud to fa huwa maduwe bihi magani shine abinda ake magani da shi wasu ce asalin kalimar magani kamar ya samu asali daga Kano ne magani da an ka ba mutum wanga magani sai ce magani in yana yi magani to shine aka samu kalimar magani kamar tabarma an ka ce asalinta ba daɗi da idan mutum ya rabu da matarsa to sai za ta kwashe kayan ɗakinta sai ta ban mai wundi kawai da an to sai a ce tabarma sai an kame sai tabarma to shi ne <laughs> haka akwai matsala <laughs> wa ma bil maddi fa huwa ma duwe <laughs> wata wa alhalaku halaka wakawa gairahu ai haraka ya kone jildahu fata ta yi binnari da wuta bi hadidatin da bakin karhe au gaira ne sakkiya waktawa dalaba zalika ya bi da aimai wal kuwa al sagirun san lasta halu habal kuwa Harkun sagirun ai wata ketuwa ce ai caguwa ce ai citu bil haidi da bango dama akwai bambancin annafizatu da alkuwa shi alkuwa jam'u kuwatin kuwatun taga ai karama watan a zamanin da kamar ya yi kudandam ko dai wani abu a taga za a ɗanyi wata wani wuri haka sai a ɗan sa wata hitila ta zamanin da aka a ci balbal ta wannan zamanin da aka samu mai komi da lagwani to ita alkuwa kuwatun ya caguwa ya cito to mun san da rana wani abu na hituwa ko za ka ga ɗaki in ka bude ko gambu za ka ga wani wata ƙura haka to shehu abdullahi ce wallahi bancin ginan nan da ramin na wallahi da duk mun sheke su sun yi kama da wannan ƙura ɗin to shine amma za babbar taga kamar wagga to shine ce harqun sagirun bil haidi a bango a katanga za a yi wal hiwa ka to hiwa'un ne sai ce ka kitabin hiwa'un kitabun fi'alun to jama'atul buyuta tarsashin dakuna shine bukkoki almutadaniya wanda suka kusanci juna an gane gidaje wa kasuru yi mai a ce alhiwa ba a mai sai mamdudi ba kamar da suke bace alhiwa'u ba lil wazn saboda ma'aunin waka ne lalurar waka wama hawa ai man hadama bai rushe ba wama hawa ya za a samu wani man hadama bai rushe ba ba a samu ba wadawa ana cewa dawa wa wadiyan gaba ɗaya kalmomin ga in ma ya tattara wala a ya laɓe a wani wuri wa bilattawa ai bilata ta saƙulin ba nauyin jiki shi a attawa ai bila ta saƙulin ba nauyin jiki war war'awa ai raja'a ya dawo amma kana alih abin da yake akai ma'ana ya kwatsu wa bawa ai karama bawarama haka yayi kama da gairar wani fi ilihi ga yadda wani aikata ko shi aikata to shine can baitin da yake cewa bi jam'u unasin kana fi saba'in bawa to wallahu alam bisani na wurin Allah kusan anan zamu dakata yanzu zai magana ta wasu da can wasu kare da kebe kuma za su dawo sabon gari kuma in sun ka dawo sabon gari nan cikin zamfara za su sake ɗiba wata shidda a wurin to sannan kuma su ci gaba da cin garuruwa haddai su sake dawa kuma gwandu haddai zuwa yakin alwasa ko shi yaki ne da aka samu hada ƙware duk dai bayani na nan har bayanin kwalle din nan ducin nan tsakanin nan kyabe da argungu za a ji abun da suka faru idan allah ya kai mu wani sati gare da lafiya akwai rasuwar da aka yi kwana uku ta malam abdullahi wanda suke dan dan kalin liman na eh, taubashin su alhaji mas'udu da'a da fata Allah subhanahu wataala wannan abdullahi Allah ka gafarta mishi Allah ka yi mishi rahama da fatan za mu yi kulhu Lahu uku da bismillah zuwa gare shi ya Allah ka gafarta mai ka yi mai rahama ka sa hutar dukkanin marigaya baki صلوا على النبي الكريم اللهم صل على وسلم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا ربي يا ربي يا ربي لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين يا رب العالمين ya Allah muna roƙonka don asma'ukal husna don sifatukal ula don ismukal azan antal azan Allah wannan kulhu Allah da aka karanta gon gaban Allah Allah kai ta cikin kabarinsa Allah ka haskaka mai shi ka faɗaɗa mai shi Allah ka tausaya mai tausasa mai shi Allah ka sa mutuwa ta zan hutu gare shi ta zan wa'azi gare mu Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan qina adhaban nar Allah ‘yan kwamitin Allah shi ƙara taimakon su limami wannan masallaci Allah shi ƙara masa lafiya da kariya da buɗin arziki albarkaci a nahun sallallahu wasallam duk alherin da muka roƙa Allah ka sabkashe shi ga dukkanin musulmi baki ɗaya Allah duk alherin da ma'aikin roka Allah ka ba mu shi duk shirin dan neman tsare Allah ka tsare mushi bisiril fatiha bismillahir rahmanir rahim ko surukin sunusi direban mallan nuru ya rasu yau kwana biyu gobe za a ce kwana uku ko shi da fatan zamu yi kulhu wallahu